Kin kana tun kana malamin makaranta kake lalata da yarinya na har ka zama bayan a wannan dalili mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp Salisu buba ya yi umarni da lallai a fito a kirawo hankalin jama'a mu haɗa kai da sarakuna da gwamnati da malaman addinai da ƙungiyoyi da suke a jihar katsina domin a yi gangami na wayar da kan jama'a da wa'azi a masallatai domin mutane jihar katsina su gane cewa akwai wannan matsala ta fyaɗe wacce ta mana katutu a wannan gari namu a wannan jiha tamu ta katsina kuma kamar yadda kuke gani a cikin sati ɗaya daga a cikin sati ɗaya daga watan tara daga ranar tara zuwa sha hudu ga wata rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta yi nasara inda ta kama mutane guda takwas a kisa-kisai guda shida da aka yi mana rahoto na fyaɗe wannan zai iya nuna muku cewa lallai fyaɗe ya riga ya zama matsala a wannan jiha tsakanin tara zuwa sha ga wata aka yi wannan kafin kuma abin takaici shine akwai wani vice principal yana ina ya bayan ka zonan wannan da kuke gani vice principal ne na wata makaranta ta al'umma ana kiransa da suna ibrahim sale wanda yake zaune a karamar hukumar caranci ka ibrahim abin da ya faru shine bawan allah nan kamar yadda kuke gani akwai yarinya ya shekara goma sha biyu ɗalibas tun yana malamin makaranta a wannan community school yake lalata da wannan yarinya Ai ya kai matsayi na vice principal ya yi ta lalata da yarinyar nan har ta ciki wata takwas iyayenta ba su iya ganewa ba shine dalilin da ya sa muke kira ga iyaye lallai su sa ido a kan 'ya'yansu zancen da nake muku haka yarinyar nan ranar lahadin nan da ta wuce yau muna laraba ko ranar lahadi da ta wuce yarinyar nan aka yi mata tiyata aka yi mata operation saboda ba za ta iya haihuwa ba duk wani abin da ake nema a wurin ya mace bai fito mata ba saboda haka sai tiyata aka yi mata aka cire wannan jariri daga jikinta ya ilahu bawan allah nan me yake nema matansa uku saboda haka ina kira ga al'umma lalle ya kamata mu haɗa kai mu sa'ido, ido mu tsare 'ya'yanmu mu tsare al'ummanmu mu yaƙi wannan bala'i na fyaɗe mu tabbatar da cewa mun kore shi daga jihar katsina wannan sai mun haɗa kai da iyaye sai mun haɗa kai da malamai sai mun haɗa kai da sarakuna sai mun haɗa kai da ƙungiyoyi da kowa da kowa dalilin da yasa nake faɗa haka shi fyaɗe ba kamar fashi da makami ba ba kamar sata bane domin a ɓoye ake yin sa sannan waɗanda suke aikata laifukan nan da yawa daga cikin su zaka ga waɗanda suke kusa da waɗannan yaran kamar malamin makaranta malaminta da makarantar boko ko na islamiyya ko wani eh, ma'aikacin gidansu ko wani direban gida ko wani ɗan makota ko wani wanda abokin wasanta ne wani wanda yake kai fadan nan ta cewa yanzu yara ma waɗanda suke uh, uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya yi suke yi a junansu saboda haka iyaye ya kamata su san cewa akwai haƙƙi a kansu Allah zai tambaye mu kiwo aka ba mu an ba mu kiwo ranar gobe kiyama za a tambaye mu dole ne mu sa ido mu ga shin me yake zuwa ya za a ce yarinya har ta ɗau ciki wata takwas a ce uwarta bata sani ba ko da uban bai sani ba saboda haka ina kira ga al'umma lallai mu dage domin mu sa ido mu tabbatar da cewa an kori fyaɗe akwai kisa-kisai shida na farko dai shine wanda wata magajiya a shahabu da ke zaune a yammawa kwatas ta kawo kara a police station na cps inda wani lawal sani dattijo gashi a nan dan shekara 62 yi wa yarinyar ta fyaɗe yan shekara goma sha uku yana nan a hannunmu muna bincike akwai wani kes shi ma ran tara ga wata shi ma wani ibrahim sale wannan ah, da ya wuce kenan sannan akwai ah, laifin ah, liwaɗi wanda aka yi suma da wasu yara ranar sha ɗaya ga wata da rufa'atu aminu da aisha abdullahi da binta aminu da maryam aminu iyaye ne waɗannan su su hudu suka dunkule wuri guda suka kai kara a central police station da ke katsina cewa wani ko kuma waɗannan mutane da yusuf ismail da muhammad amin da umar amin dukansu yara ne ƙanana waɗanda aka yi wa fyaɗe wani mai suna abubakar auwal hamza da abubakar buhari ake zargin cewa sun yi lalata da waɗannan yara su uku su ma ga su anan suna mu muna kan bincike a ila yau rana goma ga wata wani mai suna sada abdullahi da ke zaune a ƙauyen guza da ke karamar hukumar rimi ta jihar katsina ya kawo ƙara a police station na rimi cewa wani kusa sani ɗan shekara ashirin 25 ya yi ya ɗauki ɗan shi. ya kai shi cikin wani kango inda kuma ya lalata da wannan yaro yaron ɗan shekara shida na kes na biyar kes ɗin fyaɗe ne wanda ya faru ranar sha hudu ga wata wani ma'azu sani wanda ke zaune a makudawa cikin garin katsina ya kai kara a police station da ke cikin birni wato cps inda wani sani kabir ɗan shekara sha takwas ya yaudari diyarsa ya shekara goma sha ɗaya ya lalata da ita da karfuto kes na ƙarshe ya faru ranar sha ɗaya ga wata shi ma wata mai suna jamila salisu da ke zaune a bcg watan mutuwa ta ƙara a police station na cikin garin kuntuwa wato cps inda wani sa'idu ya haya ɗan shekara 21 a yau da ɗayanta kuma ya amfani da ita da karfin tuwo yarinya 'yan shekara biyar ko mai zai ji ah, yana hannunmu ga a za ku interview da su ba musu suke yi ba akwai case da muka samu kuɗi ah, waɗanda kuke gani a hannun na ga sunan wannan ah, kuɗi ne waɗanda yake na jabu wanda aka samu ranar bakwai ga wata inda wata baiwa allah aka je pos ɗinta aka nemi a damfareta ta da cewa a bata namba account a saka wannan kudi kuma da nan da nan ah, ta tayar da wannan ta yi kara a police station kuma alhamdulillah mu akalla sun kama mutum biyar waɗanda suka aikata wannan laifi su ma suna nan za ku yi interview da su domin ku ji a ina suka samu kuma yaya suke yin wannan harka ta damfara kuma kuɗin nan mashin daga ina ake yin su mun gode Allah ya saka da a ina kake da zama a ina kanan da nisu to a ina kake aiki me matsayin ka har kana vice principal to ga ka a headquarter yan sanda ta jihar katsina me ake tuhumar ka da me rep daɗe to ka aikata ya aka yi kafai tun yaushe ka san yarinya kake wannan abu da ita ya kake yi kake yi ya kake yi kudi kake bata ko kuma muna so mu san yadda kake yaudara kamar na sai ka ya to gashi an ce ta ka samu labari mai ta haifa mata namiji ina kike zuwa da ita kana yi ba ka da iyali to suna ina kake zuwa kana da sani wannan to yanzu an danka maka amana nan ka koyar da yarinya a makaranta kuma gashi ka fuke kana lalata da ita abinda kai kana ganin cewa ya yi daidai ya yi hujjar ka ta yin wannan al'ada da wannan yarinya ka saki jiki kai magana ne hujjar ka wannan abu Allah ya kafa kan da zamu Ya Allah ya kafa Ya to yanzu zancen da nake yi muku oc anti-kidnapping unit da mutanensa suka wata gagarumar nasara inda suka kama wannan kasar gumin barawo wanda ya shahara a sata kamar yadda kuke gani kuɗi ne nan sama da naira dubu ɗari na sata wayoyi sama da guda talatin da masu anan da kuke gani da batira na wayoyi kala-kala har da kwamfuta laptop kai hatta babur ɗin da aka kama shi da bakin yanzu za ku ji zai muku bayanin cewa sato waye kuma ya sato ne daga garin ɗan sadau na ƙaramin hukumar maru da ke zamfara sunan shi nasiru ma'azu dan shekara 28 wanda yake zaune a garin dan sadi sai shiga man hoto kaya yake a yana ka samu su a kancin kalan gamriya eh kuka yi mai nan na sacin su garin ya kai kai na fasa shago ne na ɗebo su na taho na zo kuma an kama ni da mashin da waɗannan kuɗin fa waɗannan kuɗi na wani an sai da gona ne aka bani kuma lokacin su wayoyin an riga an sace su daga nan kuma sai zan tausi na ɗauko sai na ba birin boxer ba shi ma sata shi ne. a ina ka sace a nan cikin garin ya kai ka ɗauka an buɗe gida ne ya shiga masallaci kuma na ɗauko shi cikin yanzu da ka zo ka tuna ina za ka kai yanzu ba sai da shi zan yi ba zan hau ne in gama sana'ar nan wannan in sassai da su sai in koma gida su wayoyin za ka sayar a ina za ka sayar duk nan kasuwanni haka a ina da ina kuma wace duka kasuwanni na yankin jihar da nake bi ka siyar eh. to shi shagon da ka bude shi eh, shagon da in wani karfe ne na rodi dama kana kawo nan in kasa to a ban taba kawo wani a saboda dai yau an kama ka ina zuwa ne in koma nace saboda yanzu an kama ka ina zuwa in koma ok kana zuwa ka in koma so mai kake kana zuwa ka koma kana zuwa nan ka tsina to mai kake zuwa yi a nan a nan ba a nan jihar katsina yana da mata amma mun rabu da ita to ina bindigar ka ban da bindiga a farawo ga wacce irin ka nasiru gona da kace an saida an baka gonar ku ce ta gado ko ko ita ma gona ka san yana kai gonar mu ce ta gado ko me yasa za ka yi mana bayanin me yasa aka sai da gona aka baka kuɗi ka baro garin ku eh an bani kuɗin ne don in je in siya mashin in yi aiki in yi kabu kabu kuma shine rayuwa na kuma sai canza yanayin halin rayuwa na shiga wannan abin kana shan shan ma kana saka koko da wani ne kake sha kafin a yi kafin a gona ma su da ma wayoyin an sace su abin nufi na turba ma da ya zama sata eh tsakanin da Allah na taɓa yi su na a cewa ba